ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون domin Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na sabo saboda tubarsu da komawarsu ga Ubangijinsu kuma ya saka musu da lada mafi kyau daga abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kwarai.